Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke kuma si. Baya ga haka muna nan a shafukanmu na yanar gizo wato voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau litinin 26 ga watan Agusta na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar ƙungiyoyin haɗin gwiwa na ƙasar Ghana masu zaman kansu na bangaren ruwa da tsafta wato coniwas sun yi kira ga shugaban kasar domin kawo ƙarshen yin bahaya a fili sannan za ku ji ci gaban tattaunawa akan yadda 'yan najeriya mazauna ƙasashen ƙetare ke bayyana takaicinsu akan yadda wasu 'yan najeriya suke aikata miyagun laifuka a ƙasashen waje. Yau muna so mu ji ra'ayinku a kan ta yaya kuke ganin laifukan da wasu 'yan Najeriya kalilan da ke kasashen waje ke aikatawa yake shafar kiman Najeriya din a idan duniya. Kuma me ya kamata a yi akan wannan? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. sannan muna tafe da labaran wasanni daga birnin washington dc amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce akwai abin da ya kira yiwuwa mai karfi na cewa cikin wasu makonni nan gaba zai gana da shugaban kasar Iran Hassan ruhani don duba hanyoyi da za su iya sake kula wata sabuwar yarjejeniya game da makaman nukiliya da Iran ke neman ta mallaka don yarjejeniyar ta maye gurbin ta shekara ta 2015 da shi Trump din ya janye Amurka daga cikinta a bara. da yake kalamai a ƙarshen taron ƙungiyar kasashen G7 masu arziki na duniya. Shugaban ya ce yana jin Iran za ta so a yi wannan haɗuwar. Sai dai kuma Trump ya gitta sharaɗin cewa wannan haɗuwar ba za ta yiwu ba, sai in Iran ta yarda ba za ta ƙirƙiro wani sabon tada zaune tsaye mai alaƙa da sojanta. sojanta ba a kasashen ƙetare haka kuma ya ce duk wata sabuwar yarjejeniyar da za su kulla za ta tanadi hanya wato za ta tanadi hana wa iran gwajin duk wasu makaman nukiliya ko masu linzami sannan kuma yarjejeniyar za ta fi tsohuwar yarjejeniyar da aka soke tsawon lokaci tsohuwar yarjejeniyar tana da wa'adin shekaru goma ne ta wani gefen kuma shugaban amurka ɗin donald trump ya faɗa a yau litinin cewa china ta nemi a dawo kan teburin tattaunawa da amurka kan cece-kucen da suke game da harkokin ciniki kwanaki biyu bayan da kasashen biyu suka bayyana matakan da za su ɗauka don kuntatawa juna a harkokin nasu na ciniki da yake jawabi a wurin taron shugabannin kasashen duniya masu arziki na kungiyar g7 a faransa trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin china sun kira manyan wakilan kasuwancin amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar Trump ya bayyana wannan mataki da China ta ɗauka a matsayin mai mahimmanci ga ci gaban duniya baki ɗaya. gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wato congo kinsasha ta ba da sanarwar cewa ta dai ta samu nasarar haɗa hancin gwamnatin gambiza wannan sanarwar tana zuwa ne watanni takwas bayan da shugaban ƙasar felix shisandi ya lashe zaben shugaban ƙasar nan da aka jima ana jiran a gudanar a yau litinin ne firaministan sylvester ilunga ilukamba ya ce bayyana cewa ta dai wannan gwamnatin ta kafu shugaban ƙasa ya rattaba hannu akan dokar kafata kuma za ta fara aiki kai tsaye ba da ɓata lokaci ba a ƙarƙashin yarjejeniyar kafa sabuwar gwamnatin an shirya cewa jam'iyyar direction for change ta shugaba shisakendi za ta sami guraben manyan mukamai 23 ne yayin da jam'iyyar adawa ta cfc da wato na tsohon shugaban kasar joseph kabila za ta sami sauran gurabe 42 na mukaman a yau litinin ne hukumomin 'yan sandan hong kong suka zargi masu zanga-zangar da haɓakawa da aikata ta'addanci yayin da wata kungiyar 'yan majalisun dokoki masu raddin asasa demokuraɗiyya kuma take cewa san matakan da 'yan sandan suke ɗauka bai ma dace ba biyo bayan tashin hankalin da ke yawan barkewa a cikin zanga-zangar da aka share makonni goma sha biyu ana yi wata sanarwar da 'yan sandan suka fitar ta ce mutane 36 ne aka kama sannan ɗan sanda ɗaya ya faɗi a ƙasa a lokacin da masu zanga-zangar suke ta jifar 'yan sanda abin da ya tilasta wa shida daga cikin jami'an fidda bindigunsu har ma ɗaya daga cikin 'yan sandan ya yi harbi sama don ya yi gargaɗi akasarin dubban masu zanga-zangar sun yi tattaki cikin lumana a jiya lahadi amma duk da haka sai da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa akan wasu tsirarru da suka ware daga sauran dubban mutane suna ta suna da zaune tsaye labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu fara da kasar Ghana inda mataimakin shugaban kungiyar haɗin gwiwa ta Ghana wato ƙungiyoyi masu zaman kansu na ɓangaren ruwa da tsabta da ake cewa Coniwas. Ya yi kira ga shugaban ƙasar game da kawo ƙarshen yin bahaya a fili. Wakilin murya Amurka Ridwan Abbas daga Ghana ya aiko mana da rahoton. game da abin da mr arthur ahin ya ce ne irin wannan hukuma in an kafa ta za ta cike gibi da ke tsakanin ejensosi karkashin wannan sashi a presidential special initiative may be required. za bukaci shirin shugaban kasa na musamman da kuwa abin ya burge ainin a ce shugaban kasa ya gabatar da umarnin kansa cewa kan shekara ta 2021 kowace karamar hukuma ta tabbatar da an kawo ƙarshen yin bayan gari a fili sai mataki na gaba irin rawar da kowane ɗayan wadda aka damƙa wa aiki irin ƙoƙarinsa ba kwajin kwalliya za ta mai da kuɗin sabuli saboda su zai tabbatar da yayi abin a zo a gani in ba haka ba za su rasa ayyukan. of the National Sanitation Authority Shawarar kafa wannan hukumar ta ƙasa ma ta makara mu a ganinmu hukumar tsabta ta ƙasa za ta tabbatar da hurɗa mai ƙarfi na duka harkokin tsabta cikin ƙasar da sun ka hada da kawo ƙarshen yin bayan gari a fili tarin jama'a sun yi marhabin lale da wannan ra'ayi na zantar da hukunci don hana mutane yin abin ganin dama da kaskantar da kawunansu sunana alhaji wato wannan abin da ke afkuwa baya da kyau sama saboda yana cutar da mutane kai ka bar wani ka je ka yi kashi ko kai wani abin da bai da kyau ka zo ka zo ka jefa mutane kaga duka yana cutarwa saboda shi gwamnati ya kokari a samu mutane wanda yake dasu da kulawa da wannan wata shida su kuma a bincike su aikin da suka yi da abin da suke yanda da gari kuma ke tafiya ya kasance komai ya sauki Allah malam Haruna Ibrahim gaskiya dai abin da ke abubuwan gaskiya yana da ban kunya gaskiya kuma yana zarafi kuma inda gwamnati ya samu anya ya samu wani doka mai karfi ya ajiye da Allah an abin da kuma ya kamaci kuma a karantar da mutane kuma a bar su san abin da ke tafiya gaskiya shine mafi kyau. Ni ne Malam Abdulmalik Kira wato To masu sauraro a gafarce mu. yayin da gwamnatin tarayyar najeriya take shirin daukar matakin maganin 'yan kasa da ke zubar da mutuncin najeriya a kasashen waje ta wajen aikata miyagun laifuka 'yan najeriya mazauna kasashen itare na bayyana takaicinsu ganin yadda lamarin ke shafar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a shirinmu na yamma mun sanya muku tattaunawar da grace alheri abdu ta yi da sunday bitrus wanda yake mazauni ne a nan amurka inda ta ci gaba da tambayarsa kamar haka To masu sauraro mun samu matsalolin na'ura sai a gafarce mu amma yanzu za mu je ga ku domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan tambayar da muke da ita a yau shine ta yaya kuke ganin laifukan da wasu 'yan Najeriya kalilan da ke kasashen waje ke aikatawa yake shafar kimar najeriya din a idan duniya kuma me ya kamata a yi a kan wannan batu to yanzu mun sami kira daga jihar niger salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum salam kuna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka to gaskiya ne hakikalin gaskiya ra'ayina wannan al'amari da yake kasancewa ya samu asali ne daga ainihin rashin shugabanci da eh, rashin shugabanci ta barbare a najeriya domin saboda shugabanninmu mafi akasari ba sa bin dokoki a daidai yadda ya kamata to shi ke sa shi kuma wanda yake ba komi a ƙasa ba ko kuma zita waje sai ya koyi da su amma da allah hukunci muna da kyakkyawan shugabanci a najeriya hakan ma ba za ta kasance ba ra'ayi ra'ayina kenan To Malam Ibrahim mai wankin hula godiya muke yi. Salamu alaikum mun samu wani kira da wa muke magana. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala baraka. Wa alaikum salam da wa muke magana. Yini Alelwa daga Ajakuta a nan jihar Kogi. To muna jinka menene ra'ayinka akan wannan batu? a kan wannan batu ra'ayina ina kira ga shugaban ƙasa dai a tsaya tsayin daka a haɗa kai ga shugaban donald trump a bincika a ga nan mutane a zuma kowa abun da ya yi daidai hukuncin da ya yi tsakani da allah a tsaya tsayin daka abun kada ya yi ya zama mana wani alaƙaƙai kuma daga baya da fatan za a tashi lafiya ina maku fatan alheri To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro kada ku manta lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu wani kira da wa muke magana? Muna jin ka da wa ah, muke magana? Abdullahi Mogene daga Zaria. To Abdullahi muna jin ka. Ah, wato shi abin da ke faruwa har wasu da mutunci a Najeriya. Eh. saboda kawai ba doka ne sun mai kan fara su zauna su shirya doka akan duk wanda ya kawo a mai hanci saboda a kashe ma a na rashin doka ne kawai kuma sun yin namu ya kamata su dokan su bi dokan dole mu bi su saboda ka shawarar da ke ba da yan majalisun mu su zauna su doka duk wanda ya zo mana mutunci ko a gida ko a waje a mai doka kawai. Sabbin rage to malam abdullahi godiya muke yanzu kuma sai jihar niger da wa muke magana lamba muhammad to muna jin ka menene ra'ayinka a kan wannan maudu'in namu na yau masha allahu maudu'in namu na yau ke daɗe gaskiya maganan nan daga hukumominmu ne na ƙasa shi yake kawo wannan al'amari wanda yake su ba su bin ka'ida duk wadda an kai maganan ka'ida ba za su bi ba to shi yake kawo muna reni ga shugabanninmu kuma muna fatar allah ya sa su rinka bin ka'ida yadda ya kamata to mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar nasarawa da wa muke magana Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Eh, eh, kuna magana da babawa mai agogo da na ta Banda Development Area na Sarau State. To Malam Babawo menene ra'ayinka a kan wannan batu? Wato kamar wannan bayanin da kuka bamu a yau gaskiya fi sabilillahi yana da kyau in gwamnati ta fito da abu to ta tsaya ta yi kokari a kai. kin ga wannan al'amari yana da kyau a duba saboda fatancin da kike gani irin wannan abun da ake jefawa a nan irin wa'in abubuwa gaskiya ba shi da amfani yana da kyau a ce gwamnati in ta yi bayani to lallai lallai a zauna a sa doka to in dai ana ana bincike a kan wannan to in sha Allahu rabi eh, za a yi sauki amma in dai za a dan zauna ne na lokaci guda a dan yi magana kawai ya wuce ta kowa zai yi yin abin da ya ga dama ne saboda haka ina muku don ubangiji ya Allah sa ku lafiya na gode to malam babawo godiya muke yanzu kuma za mu kara kuma jihar nasarawa da wa muke magana to alhamdulillah kuna tare da garba sale likitan rediyo na garin abuwa domin jihar nasarawa to malam garba sale menene ra'ayinka to a gaskiya ne ra'ayina game da mutanenmu da suke fita suna tafiya kasashen waje musamman ni na kan ni na dauka kamar mutuwar zuciya ne mu yanzu da muke cikin kasan fa duk halin da muke ciki mun hakura muna ta faman neman abin da za mu ci hakuri idan da za su yi hakuri mu kasance tare da su su kuma gwamnati su taimakawa ainihin su al'umman musamman waɗanda suka yi makaranta suka gama ɗin a dan samo musu aikin yi mu al'umma kuma kar mu raina dan abin da za mu yi sana'a wannan shine zai kawo mana sauki duk wanda ya fita waje ya yi laifi to a hukunta shi daidai laifinsa. gudunmawar da zan bayar kenan na gode allah ya saka muku da alheri To mun gode Garba Salih da wannan kira naka yanzu kuma mun samu wani kira. Salamu alaikum da wa muke magana. Kuna magana da Alhaji Usman Dattijo. To Alhaji Usman Dattijo me ra'ayinka? Ra'ayina game da irin wayannan mutanen da suke bata muna bata wa kasanmu Najeriya. Muna da ire-iren su a nan kasan. Saboda haka ni a gani na gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan al'amari duk wanda ya yi a ba daidai ba hukunta shi iya gwargwado domin ganin tafiya sannu sannu da ake shi ta yan najeriya tun samun yan najeriya ba mu yi samun wuri ba muka samu shugaba adili to lokacin da ji mu daga arewa caca caca ta kowa na faɗan abin da dama to saboda haka mu muna ma wannan gwamnati addu'a Allah wuce mata gaba Allah ya bata mataimaka na gari mu kuma Allah ya ba mu mu ta biyayya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu to wa alaikum assalam to mun gode alhaji usman dattijo da wannan kira naka yanzu kuma mun samu wani kira salamu alaikum da wa muke magana ina magana da wata kwale daga taraba to muna jin ka menene ra'ayinka to da Allah ku daya wallahi za mu uzuri yanzu nan nake kama rediyo ba sa wani maulidi ake ba to yau muna so mu ji menene ra'ayinku akan ta yaya kuke ganin laifuffukan da wasu 'yan Najeriya kalilan da ke kasashen waje ke aikatawa ya, laifukan suke shafar kiman Najeriya idan duniya kuma me ya kamata a yi akan wannan hakika wannan ka mu ma abin din yana damin domin a gaskiyan bayani dan najeriya ya kaurin suna kuma ya kamata duk inda kake in kana kishin garin ka kai mata abin arziki ne ba ka je ka ringa bata suna ana kiran najeriya da wani suna ba wannan abin mummunan laifi ne wanda mu yan najeriya da muke nan baya mana daɗi daga karshe kuma muna musu addu'a Allah sa su gane kuma gwamnati ta ci gaba da sa ido kan irin waɗannan don haka ya kasance ya kamata a rinka sa ido To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Yobe da wa muke magana? Kuna magana da Nasiru daga To Nasiru. Gaisuwa jihar Yobe. Muna jin ka menene ra'ayinka? To muna jin mun rasa Malam Nasiru yanzu kuma mun samu wani kira. Salamu alaikum da wa muke magana? mun sami kira daga jihar Kaduna da wa muke magana. To ajiya barka da lasariya. Yawwa barka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garar gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka? To abun ba kyau amma ya kamata fa kin san Najeriya tana da fadi yanki yanki ne ya kamata mu dinga sanin su wannan kabila ne na yanki mu san su waye kuma a yi maganin su. saboda an ce najeriya za a ɗauka ko ina ne duniya ta san cewa fa najeriya yanki yanki ne kuma mu san su na kabilu ne suke zuwa kasashen nan suna wannan ta'addancin kuma shawaran da nike badawa shine cewa ya kamata duk wanda ya je wata kasa ya je karya musu doka ya tsule ya ta'addanci tunda akwai interpol abba a dawo da shi najeriya ya musu hukunci saboda suna ga hukuncin da ya musu a kasashen nan in an kai su gidan yari za su dinga cin kaji da kwai ne amma suka zo da suna cin tuwon dawa suna noma suna fasa dutse a san cewa akwai doka da hukunci shawaran da nake badawa kenan to malam murtala godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar gombe da wa muke magana to mun rasa na jihar gombe masu sauraro Uh, yau maudu'in namu na yau shine muna so mu ji ra'ayinku kan ta yaya kuke ganin laifukan da wasu 'yan najeriya suke aikatawa a kasashen waje ya ke laifukan ke shafar kiman najeriya idan duniya to salamu alaikum da wa muke magana kina magana da ayuba dauda dan maliki to malam ayuba dauda muna jin ka to ni ra'ayina a nan gaskiya wannan abu bai dace wallahi abun da ya kamata a yi ya kamata da Allah a samu a rinka yi musu abubuwa mana ike da Allah ja musu kunne su rinka yin abu don Allah mai kyau. Mm. Kin ji ko? Eh muna jin ka. Yawwa to shi ne to ni shi ne ra'ayi na anan. To Malam Ayuba Dauda Dan Maliki godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Kebbi da wa muke magana? Hajiya kina magana da dan Asabe mai fata daga Yauri. To Malam dan Asabe mai fata menene ra'ayinka? To ni da gaskiya ra'ayina ban ji daɗin wannan hali da waɗannan 'yan Najeriya suka nuna ba domin wannan zai sa a yi muna bugun goro alhali kuma kowa da nasa hali da fatar za su gyara nan gaba kada a kasashen duniya su muna ɗaukan bugun ɗiyan kaɗe cewa duk 'yan najeriya halayensu guda to kowa da irin nashi hali eh, hello salamu alaikum to muna jin ka eto eh, eh, To ina ji hello mun rasa malam na asabe mai fata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam da wa muke magana? To dan wuri ina ganin top din shi yayi sama ne. na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. To Alhaji Musa Garo ka ji yau me muke tambaya akai kuma me ra'ayinka. Wannan al'amari dai bai mana daɗi ba wallahi bai daɗi ba. Eh. saboda yanzu kin ga duk inda mutum ya je ba inda za a yi tunanin cewa shi za a ga inda ga dan Najeriya za a ga mara gaskiya ne kuma abin da zai baki mamaki akwai dan Najeriya da shi a Ghana kawai ya je ya sha fiye wata ya wargar da leda amma abin da ya faru kawai da aka ce ne da nan ba wai ya sa da a shi ba ya dame shi ba a'a da aka ce amma kai dan Najeriya ne ko to ga an nuna cewa Najeriya gaba ɗaya ta ce ma ba abin doka to don haka mu dai fatan da muke wa'annan da mutane suke wannan cewa cewa da damfara da hana a dawo da su a tabbatar da an hukunta su a Najeriya a sa su gidan yari kamar inda mutane ya magana a kai su gidan bursun su tafi je su noma su diga su wane ne duk abin da suka yi komai matsayin su to idan aka yi haka an tura ɗaukuwa domin ayatul tsoro ina muke fatan alkhairi Allah ya kiyaye Allah shirya da mu a tare lafiya Alhaji Musa Garo na gode To mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Legas da wa muke magana? Ai kwantagoro ne ba Legas ba ne. Injiniya a gafarce mu. Kwantagoro jihar Neja. To injiniya muna jin ka menene ra'ayinka a yau? Malama Maryam Dauda gaskiya in a tara da wadawa da wari. Duk abin da ka ga mutum ya tumaye ya bar gidansu to akwai matsala amma su matsalar su na nuna damfara su ɓata sunan ƙasarsu amma gaskiya ko mu najeriya ya dace shugabanni su yi adalci su yi gyara saboda wani bi waya ce ka sa kana tsallake gidan kana komawa ta shiya gaskiya akwai abin duba su kuma shawar ta yan gada da halacci duk inda ka je kada kai abin da ka ɓata sunanka da sunan kasar ka amma ko muna akwai gyara gaskiya dan ya dace a ce wasu abubuwa a gyara su waɗanda ya zama mutum ba zai ba kasar shi bai je yana wani abin da bai dace ba gaskiya To Malam Injiniya godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Legas da wa muke magana. Ina magana da Sani ɗan kana daga Legas. To muna ina jina. Muna jin ka. Aisha wayannan mutane da suke zuwa suna fata mara suna a kasashen waje wannan ya kamata ina To eh, muna jin mun rasa malam na Legas mun gode da daukan wayoyinku da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu eh, za mu sake kawo muku wani makon mai zuwa yanzu masu sauraro a gafarce mu saboda matsalar na'ura ga takaitattun labaru. shugaba donald trump na amurka ya ce akwai abin da ya kira yiwuwa mai karfi na cewa a cikin wasu makonni nan gaba zai gana da shugaban kasar iran hassan ruhani don duba hanyoyin da za su bi iya sake kulla wata sabuwar yarjejeniya game da makaman lukiya da iran ke neman ta mallaka don yarjejeniyar ta mai gurbin ta shekara ta 2015 da shi trump ya janye amurka daga cikinta a bara da yake kalamai a ƙarshen taron ƙungiyar ƙasashen g7 masu arziki na duniya shugaban ya ce yana jin iran za ta so a yi wannan haɗuwar sai dai kuma trump ya gitta sharaɗin cewa wannan haɗuwar ba za ta yiwu ba sai idan iran ta yarda da ba za ta ƙirƙiro wani sabon tada zaune tsaye mai alaƙa da sojanta ba a ƙasashen ƙetare haka kuma ya ce duk wata sabuwar yarjejeniyar da za su kulla za ta tanadi hana wa iran gwajin duk wasu makaman nukiliya ko masu linzami sannan kuma yarjejeniyar za ta fi tsohuwar yarjejeniyar da aka soke tsawon lokaci tsohuwar yarjejeniyar tana da wa'adin shekaru goma ne ta wani gefen kuma shugaban amurka din donald trump ya faɗa a yau litini cewa china ta nemi a dawo kan teburin tattaunawa da amurka kan cece-kucen da suke game da harkokin ciniki kwanaki biyu bayan da kasashen biyu suka bayyana matakan da za su ɗauka don ƙuntatawa juna a harkokin nasu na ciniki da yake jawabi a wurin taron shugabannin kasashen duniya masu arziki na kungiyar g7 a faransa Trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin China sun kira manyan wakilan kasuwancin Amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar. Trump ya bayyana wato Trump ya bayyana wannan mataki da China ta ɗauka a matsayin mai mahimmanci ga ci gaban duniya baki ɗaya. gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo wato congo kinshasa ta ba da sanarwar cewa ƙarshenta dai ta samu nasarar hada wato hada hancin gwamnatin gambiza wannan sanarwar tana zuwa ne watanni takwas bayan da shugaban kasar felix shisandi ya lashe zaben shugaban kasar nan da aka jima ana jiran a gudanar a yau litini ne firan minista sylvester ilunga ilukamba ya ce ya bayyana cewa ta dai wannan gwamnati ta kafu shugaban ƙasa ya rattaba hannu akan dokar kafata kuma za ta fara aiki kai tsaye ba da ɓata lokaci ba. a ƙarƙashin yarjejeniyar kafa sabuwar gwamnatin an shirya wa cewa jam'iyyar direction for change ta shugaban shisakendi za ta sami guraben manyan mukamai 23 ne yayin da jam'iyyar adawa ta cfc da na tsohon shugaban kasar joseph kabila za ta sami sauran gurabe 42 na mukamman a yau litini ne hukumomin 'yan sandan hong kong sun zargi hukumomin 'yan sandan sun zargi masu zanga-zangar da haɓakawa da aikata ta'addanci yayin da wata ƙungiyar 'yan majalisun dokoki masu raddin asasar demokradiyya kuma take cewa san matakan da 'yan sandan suke ɗauka bai ma dace ba biyo bayan tashin hankalin da ke yawan barkewa tsakanin wato a cikin zanga-zangar da aka share makonni goma sha biyu ana yi wata sanarwa da 'yan sandan suka fitar ta ce mutane 36 ne aka kama sannan ɗan sanda ɗaya ya faɗi a ƙasa a lokacin da masu zanga-zangar suke ta jifar 'yan sanda abin da ya tilastawa shida daga cikin jami'an fidda bindigunsu har ma ɗaya daga cikin 'yan sandan ya yi harbi sama don ya yi gargaɗi akasarin dubban masu zanga-zangar sun yi tattaki cikin lumana a jiya lahadi amma duk da haka sai da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa akan wasu tsirarru da suka ware daga sauran dubban mutane suna da tada zaune tsaye To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu. Muna ƙara baku haƙuri saboda matsalolin na'ura da muka samu ba mu samu mun kawo muku cikakken shirin namu na yau ba. Sai dai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. da injiniyan mu na yau ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc